إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا وتسير أفتهر هذا أم أنتم لا تبصرون اتلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون إن المتقين عند ربهم جنات ونعيم الفاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تأملون الحمد لله الحمد لله رب العالمين الذي خلقنا لعبادته وجعل في طاعته سعادة القلوب وراحة الأرواح وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد تنوى مساء البركة متانا wannan mashekari mai albarka to bai kai mashekari ba ya ma hima shekari wannan gari mai albarka garin tudun fulani ko kuma garin garin tsakuwa gundumar sabo lokal gamman Allah subhanahu wa ta'ala cikin yardarsa da amincewarsa ya tara mu wannan farfajiyar wannan gari Karkashin jagorancin babban malaminmu jagoranmu shugabanmu fadilatul doktor sheikh imam suleiman bawa argungu tare da manya-manyan dacijanmu shugabanninmu da matasanmu baki ɗaya a wannan farfajiya ku yi hankuli kasancewa ba fuskoki da ba na iya kawo sunansu amma in ma da ya zo gabatar da karatu insha Allah zai ambaci duka wayanda ya kamata a ce an ambata saboda daraja da matsayin da Allah ya basu. tare da girmamawa da mutuntawa ina karanta mana gaisuwa ta musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu mutanen wannan gari masu albarka mutanen da lokaci bayan lokaci sukan gayyaci dokta ya zo wannan wurin a tunatar da su game da wannan addini na musulunci sama ga shekaru da yawa muka muna tare da malam sai a ci an gayyace shi Allah bai kaddarci aka zo tare da ni ba sai da Allah kaddarci wani ɗaurin aure da muka yi nan shine shigowa ta ta farko a cikin wannan garin to sai ga kuma wannan gayyata ta sake faruwa muna tare malam to shikenan wal fawr da gaggauta farar farilla ne in wuce tare da ni za a yi wannan tafiya ina cike da farin ciki da nishadi sosai ganin irin yadda aka tarbe mu wannan wurin da cijai manya-manyan mutane fuskoki masu albarka suka zauna suka ce a karanta musu ƙala Allahu ƙala Rasulu sallallahu alaihi wasallam duk mutumin da ke son a faɗa mai mi Allah ya ce mi annabi ya ce alama ce da ke nuna wannan mutumin mutumin kirki ne yan uwa abin abinda nake so na tunatar da mu shine taskirul umma wato tunatar da al'umma bi halawati ibadillahi azza wajal wato tunatar da yan uwa game da daɗin bautar Allah madaukakin sarki wato bautar Allah wata abace mai daɗi wata abace mai sa ka shiga natsuwa da kwanciyar hankali babu wani abin da za ka yi a duniya ka ji natsuwa ka ji ka samu kwanciyar hankali ka ji ka more wallahi in babu ta Allah ba saboda ni tun sadda Allah ya halicce ka bai halicce ka da wata manufa ba sai don ka bauta masa wa ma khalaqatul jinna wal insa wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun Allah ce wa ma khalaqatul jinna wal insa ban halicci jinsin mutum da aljani ba Allah ce illa liya'budun sai don ya bauta ma uridu minhum min rizqi ba na nuhin wani arziki daga gare su ma'ana ba ruwan Allah da ka kawo mashi wani abu na arzikinka bai da bukata da arzikinka ma minhum min rizqi ba na nuhin wani arziki daga wurinsu wa ma an an yut'imun ba na nuhin su ciyar da kansu bale ma su ciyar da ni Allah bai da bukata komi gare mu komi bai so gare mu abinda ɗai Allah yake nema gurin mu shine mu bauta mana ya al'umma masu albarka ba abin da ya kamata mu mayar da hankali da mu da matanmu da ‘ya'yanmu da jikokinmu da duk wani wanda a ƙarƙashinmu mu ta haife tsayin daka mu ga cewa wannan ibadar ita ce muke yi dare da rana. fa'in na min a'azami ma yaghfalu anhu kaseerun minan nas al yana daga cikin mafi yawan abinda mutane suka rabkana akan yau shine halawatul ibada rashin gane ɗanɗano da taftin da bauta ma Allah yake da shi mutane sun shagaltu sun rabkana ba su gane cewa ashe cikin bautan Allah akwai wani ɗanɗano mai daɗi ba akwai wani laziza wani kastin wanda za ka ji har a jika har a zuci ta hanyar bauta ma Allah mutane su raukar da wannan litilkan lazza allati hal mu'min wannan dadin da mumuni ke ji fi kalbi a cikin zuciya tai hina yaqibu baina yaday Allah a lokacin da ya tsaye gaban Allah yana bauta ma Allah au zikirhi ko lokacin da kake zikirin Allah aw kitaba ko lokacin da kake karanta littafin Allah fal ibadatu laysat mujarradu takalifin lil qalb ita ibada ba wai kawai abu ce wanda Allah ɗaya kallafa ba ba a ce wannan ya isa bal na'imun ajilun wata ni'ima ce wadda Allah ke gaggauto ma bawa da jin daɗin bauta ƙabala an kuna tun gabanin wato ta kasance sababan li na'imil sanadiyya ta samu ni'imar lahira yanzu duk gabanin mun yi la'asar kowannenmu mu yana jin wani irin natsuwa yana jin kwanciyar hankali saɓanin lokacin da ba mu yi la'asar din nan ba yanzu gabanin mu yi la'asar din nan tun karfe uku da rabi nake ganin kowa hankalinsa tashe an ɗaya ruwa ga buta an aji tunaninmu ya koma gami mai sallar in ba ita muka yi ba ba ma jin sakewa ba ma jin natsuwa to wannan shine ake nuhin ɗanɗanon ibada wa Allah subhanahu wa ta'ala ba kuma kowa ke jin wannan ba sai mumuni ko mumina shi mumuni haka yake ibadan nan in ba ake yi ba baya jin natsuwa baya jin kwanciyar hankali to wannan shine abin da ake so kullum bawa ya kula da shi Allah ce ala bi zikirillahi tadma'innul qulub Allah ce ku saurara da zikirin Allah ne kadai zukatan mu'mine ke tsuwa yanzu akwai zikirin da kan lizimtawa shari'a ta ce ka yi ko ka lizirta ma kanka shi cewa ina son kullun in yi hailala ɗari ko in yi dubu ko in yi istighfari ko in karanta qur'ani wannan abin in ba shi kai ba baka samun natsuwa ka saba taji cikin dare kai shafa'i da wuturi to in ba shafa'in nan da wuturi kai ba baka jin natsuwa ka saba tashi cikin dare kai wata ibada wallahi in ba ita kai ba ba ka jin nutsuwa ba ka jin kwanciyar hankali to wannan shi yake kira halawatul ibada ɗanɗanon ibada daɗin ibada malam yace halawatul ibada jin daɗin ibada tudraku ana samu ne bi umurin da al'amura kamar haka na farko al-ikhlasu lillah abinda zai taimaka ma ka samu jin daɗin ibada ya zama da duk ibada za ka karanta saboda Allah al-ikhlasu lillah fa kullama kana da amalu khalisan lillah duk sanda aiki ya zama don Allah Sha'irar abdu bi lazzati bawa zai ji wani ɗanɗano na ƙarin samun kusanci ga ubangiji li'anna qalbahu muta'alliqun bi Rabbi saboda zuciya ta yi tana rataye ne da ubangiji ne la bi madahin nas ba tana rataye ne da yabon da mutane za su yi mai ba wani ma in kara son ku samu matsala da shi in yi ibada ya shi ka gani za ku samu matsala sai ka gama ya nuna maka da ya sa haka za ka yi mai ya son haka da amma abin da yake so shi dai mai zai yi Allah ya ganin masa kuma Allah ya yaba masa don haka akwai bukatar cikin abin da zai ƙara samuna, mana mu samu natsuwar ibada mu more ma ibada da muka yi shine duk abin da zamu yi saboda Allah malamai suka ce abu na biyu huzurul qalbi lokacin da muke ibada mu halarto da zuciyarmu ga wannan ibada da muka yi kawar misali sallah mai littafin ahadari yace idza أتيت إلى الصلاة ففرق قلبك mina duniya wa mafiha, duk lokacin da ka zo za ka yi sallah ka karkaɓe zuciyarka daga duniya da abin da ke cikinta ka koma zuwa ga ganin girman Allah da matsayin Allah da bauta ma Allah yanda yake ka bauta masa ba ka yace ba to kaga wannan abin da yake karantar da kai ana so in mutum na ibada ya tattara hankalinsa da tunaninsa ya kuma ga wannan ibada falaisar makasudu min salat ba wai manufar sallah ba mujarradul harakat kawai moci haka ayi rukui Allahu akbar sami Allahu liman hamidu ba shine manufar sallah ba menene manufar sallah bal al wa tadabbur abinda ake so cikin sallah a same ka da hushu'i kankan da kai ga Allah wata dabbur da lura da wanda kake gana da shi da lura da ayoyin da kake karantawa wannan shine abin da ake nema gurin ka fa iza hadara alqalbu zaqa alabdu halawata sala yayin da bawa zuciyarsa ta tara ga sallah to shikenan sai kaga ya dan dadin wannan sallar da yake za ka iya sallah ba kowa ke sallah ba ya samu wannan jin daɗi sai wanda ya sanya hushu'i a cikin sallarsa wanda ya sanya hushu'i ya tattara tunani ne ya koma ga sallar da yake to shine in ya gama sallah sai ji wani ɗanɗano da nishaɗi da farin ciki yana lullube shi malamai suka ce abu na uku kasaratu zikiri yawan zikirin Allah yawan zikiri ga zikirori nan da yawa wayanda sun tabbata annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana yi malamai suka ce azzikiru hayatul qulub zikiri shine rayuwar zukata yadda ka san baka rayuwa sai ka ta sai ka ja, to zuciyarka ba ta rayuwa sai da zikirin Allah kuma zikirin Allah yanda shari'a ta ce a yi bisa ga karantarwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa man aksara min zikirillah wanda ya yawaita zikirin Allah to a hassa bi an qalbihi ya anasu billah zai ji wani ɗebewar kewa a cikin zuciyarsa wala ya tawahhashu ba zai ji damuwa ba ba zai ji matsala ba a cikin zuciya ta sai dai abin da zai ji shine farin ciki da nishadi yana lullube shi ka zikirin nan ka yi shi da shari'a ta ce ayi manzo Allah ce kalimatani habibatani idan rahman kalmomi guda biyu masoya ne guda biyu ga ubangiji bai rahama Saƙilata da filmizan suna da nauyi gaske ne shi ne subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim yanzu yin ka kama hanya daga nan gare gabanin ka isa sawa zikirin nan so nawa za ka idan ka kora dabbobi za ka je daji kana kiyo kana iya zikirin kana iya yi mace da take cikin gida tana aikin abinci za ta iya wannan zikirin ba tare da wata wahala ba to irin wannan suna nan birjik akwai abin da manzon Allah ya kira su wato farannin jahannama fulawoyin jahannama subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar suna nan birjit karatun qur'ani istighfari salatin annabi alhamdulillah duk dai kuna yi to ire-iren wannan ababen suna saka ita ta damuwa da kunci kowane iri ne abu na hudu mujahadatun nafs ka yi jihadin kanka ka tarbiyyanci kanka ka yaƙi kanka ka nuna ma kanka dole sai ka zama mutumin kwarai wannan abu ne mawahalacin wanda ke ba mutum wahala ka ce sai ka zama mai tarbiyya sai ka zama mutumin kirki duk inda haka wani mutum da Allah ya azurta da wata ibada da ƙoƙarin ibada la'alla azumi kiyamun laili karatun qur'ani yawan salati yawan hailala ka ce ni ma ina so in zama irin shi ni ma ina so to daga nan daɗa sai ka ɗaura ɗamara ta yaƙar kanka shine mujahadatun nas fa innan nafsa kada taskuna fil bidaya ita rayuwa ta kan yi nauyi a karan farin in ka ce kana son koya mata ibada lakin man sabara wa jahada sai dai wanda ya haƙuri Ya yi ƙoƙari in kalaba tabu ila lafza wahala za ta dawo jin daɗi kama ƙalaba ba'du salaf da ɗaya daga cikin magabata yake cewa jahattu nafsi ala qiyamul layl yace na tarbiyanci rayuwata akan lalle sai ta qiyamul layli 20 na sana sai da shekara ashirin ina wannan takima shekara ta ashirin yana ƙoƙarin tarbiyyanta rayuwa ta yi sai ta koma tana ƙiyamun laili ma talazzastu bihi ishirin na sana ya ce ni ko sai da na ji daɗi na shekara ashirin A ashe kenan duk da ka tarbiyyantar da kanka a kan ibada ka yi hankuri ka jure to insha Allahu za ka more ma wannan abin akwai ibada suna nan da yawa wanda mutum zai kokari ya ga wani na yi sallar duha yamin laili azumin atanin alhamis duk waɗannan ababen ba wai daɗi gare su ba masu su ba daɗi suke ji ba jurewa suka yi Allah ya taimake su suka rike waɗannan abubuwan to Allah ka azurta mu mu ma mu yi irin wannan abu na biyar tarkul ma'asi bada saba ma Allah in kana son ka ji daɗin ibada tarbiyyanci kanka akan barin saba ma Allah duk wani abu na saban Allah kai iya ƙoƙarinka ka hana kanka aikata shi inna dhunuba tahrumul qalba min lazzatil ibada malamai suka ce zunubi yana haramta ma mutum samun jin daɗin ibada kama anna da'a taziduha nuran kama yadda da'a take ƙara ma zuciyar mutum samun haske da jin daɗin ibada saboda ka yan uwa masu albarka kula da waɗannan ababen yana da matukar tasiri kwarai da gaske idan mutum ya wannan da wannan zai samu ya tarbiyyaci kansa ya zama mutumin kirki annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace waja'alat qurrata aini fi salah yace an sanya jin dadin ta a cikin sallah inda duk wani abu ya tashi annabi ya shiga damuwa ya shiga matsala sai ya ce masahabansa ku kamin buta in yi arwallah ya haka mai buta sai shi arwallah sai shi nafila kun sa akwai nafilar da aka yi ma'abuciya dalili kun ga ka'ida ba a nafila daga bayan la'asar zuwa magariba amma wani dalili na isa ka kai nafila bayan la'asar zuwa magariba saboda min sabab dalili dalili kajiran ka ya ɓaci ba ka san abin da ka ɓata mare ba sai ka ce dai a kawo mabuta kai arwalla kai na fila raka a biyu saboda damuwar da haka ce kana son wannan damuwar ta kurai to annabi ya shiga damuwa sai ya ce ku kawo min buta in yi arwalla sai ya yi sallah sai ya samu hutu sai ce alhamdulillah kaga yanzu na ji natsuwa na ji hutawa na samu sakan saboda wannan ibada zaka ina kira gare mu ya koyan uwa masu albarka ku sani shekaru kuna tafiya shekaru sun tafi to mu tahi tsaye ba abin za mu yi mu zauna lahiya mu samu hutu mu samu kwanciyar hankali mu samu nutsuwa wallahi sai mu bauta mu Allah shine zaman mu lahiya da yake muna tare da dokta bana so na tsawaita ni ma nan zan tsayawa dan abin na ambata muna Allah ya sanya albarka dokta ka yi hakuri wannan shine dan abin da ya tsawaka shi ne ɗan abin da ya sauwaka Allah shi baka jagora Allah shi kama maka yadda kake ƙoƙarin abubuwa kwatanta abubuwa babu dare babu rana kullum ina ka fito addini ina na addini Allah ya taimake ka Allah ya karfafa ka Allah ya ƙara maka jagora shugabancin da kake mana Allah ya ƙara taimakonka. ka mu ku Allah ya ƙara ba mu iko taimaka maka Allah ya ƙara wa wannan gari albarka. ‘Ya'yan wannan gari Allah ƙara musu albarka. Iyayen wannan gari Allah ƙara musu albarka. Shugabannin wannan gari Allah ƙara musu albarka. ‘Ya'yan wannan gari Allah ƙara musu albarka. Wayanda suka yi sanadiyya zuwa mu wannan wurin Allah ya ƙara musu albarka. Dukkan bukatocin mu na alkhairi Allah ka biya muna. Alkhairi na duniyar lahira Allah kwararo rushe wannan yanki lamu. Fitintino da dukkan matsaloli Allah hakuran yi muna. Subhanakallahumma wa bihamdika نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mu da wannan nake so yi amfani da wannan damar in gayyato muna babban malaminmu imamu shugaban majalisar malamai ta argungu Lokal Gamman, fadilatu doctor sheikh imam suleiman bawa argungu ɗaya daga cikin waɗanda mai martaba sarkin kabin argungu ya zaɓa su zaɓo masa limamman da suka dace su zama limamman juma'a duk wanda zai zama limamin a wannan masarauta ta kabi imam suleiman ba argungu yana cikin waɗanda mai martaba ya ba su takarda ya yarda da su su tantance masa limamman juma'a muna roƙon Allah shi ma malam jagora Allah ya kama mishi Allah ya taimake shi